وأخبر صلى الله عليه وسلم بشأن أويس القرني annabi mai tsira da wancan labada labarin uwaisul karani lokacin da ana zaune annabi alaihi salatu wa wassalamu sai yake cewa akwai mutum wanda yake ka akamanni da shiga sai ma yake kinsa zuɗi mai raini makarai guda biyu ne da shi kuma ba a kula da shi da zai je kofar masu isa sai a hankide shi a kore shi amma lau aka sama alallahi la'abarra sai suka ce waye sai ce musu waisul karani zai zo a cikin alhazai shi in ya zo a cikin alhazai din zai zo a cikin wato murad kabila ce murat komin ne daga karane wani kaka ne nasa ake masa nisba da shi sai annabi alaihi salatu wasallam da ya faɗi duk abin sai ce yana da kuturta ta fito masa sai ce da ubangiji ya roƙe shi ya shafe ta amma ya bar masa a goshi kamar wato kewayen taro sai dinga tunawa ko koyaushe shi mai yawan kuka ne amma yana da rai lokacin annabi alisa yana nan amma bai haɗu da annabi ba alaihi salam saboda tsananin kulawa da mahaifiyarsa annabi alaihi salam da ya faɗi labaransa sai ya ce da sahabbai ruwanin lalai in kuka haɗu da shi in kun samu dama ku roƙe shi ya roƙa muku allah gafara ku yi shikenan wace yin kiyama ta tashi za a ce kowa shiga aljanna ma wanda su. sai allah ce na baka ceton rabi'atu da mudar sai ka ce su sannan ka wuce saboda haka suna umar da sai da ya shekara goma yana sa har sai da aka zo shekara da zai bar duniya da ya ga bai same shi ba sai haukan dutsen abiko bais ya ce kai jama'al alhazai ina mutanen yaman a cikinka akwai uwaisu sai wanda tije ya miƙe ya ce ina da ɗan uwa sunansa uwaisu amma ɗan a sako ne bai kai matsayin da za a iya gabatar da shi gaban ka ba sai na umar da ya ce a ina ike yanzu sai ce yana can filin arfa yana kiwon raƙon da su ya taho sai sai na umar ya shiru sai hau abin hawa da shi da sai na ali da an huma suka tafi har arfa sai suka tar da shi yana sallah suka yi sallama suka ce manin rajul ya ce ra'i ibilin bi ajare mukiyayi ne amma na jinga ba mara kuma na bane ni dan a sako ne sai suka ce ba wannan muka tambaye ka ba isu muka sai ce abdullahi sai kowane sai ce kulluna abdullahi ba wannan muka tambaye ka masu zai sambar ka bihi umuk sai ce to me ya kawo haka me ya kawo haka ake cewa sai na faɗi sunana sai suka ce masa muna zaune manzan Allah salam ya faɗa mana dukkanin sufofin sunan kawai muke su ce ni ne umar ibn al-khattabi shi kuma ce ni ne ali ibn abi talib sai miƙe tsaye sai ce assalamu alaikum jazakumullahu an ummati muhammadin khairan sai da ya musu wani jazakumullahu an ummati muhammadin khairan sai ce to abinda kuka ce a yin tun da ya ce muku addu'a alaihi sai ya musu sai sai na umar jana ce ka yi sauraro zan aiko maka da na goro wanda za ka tafi da shi garin ku kuma riga ta zan aiko maka dan gasa sai ce ba alkawari akan wannan daga yau ba za mu sake haduwa da kai ba haka ya ce kawai sai ta shi shikenan rubuta kada a bashi ikaiwa gwamnan can kasar yamma sai ce a kunu fi gabara na su kairun shi fi mun alherin zama cikin talaka ba a san da ni ba za ka su karbi da shi ita fi to fa da ya koma garin su shine in ya sai mutane suka ji labarin wannan sai mutum ya zo ya ce min addu'a bayan shekara an zo da aikin haji sai a koma sun sai mun addu'a ce halal dai ka yi tafiya ta alheri sai ce ina eh, je haji ce to ya ji labarin abin da ya faru daga haka cikin dare zakara ba shi sa'a sai tafiyarsa kawai ce ba zai zauna cikin mutane a gane shi ba to haka ya dinga yi lokacin da ya zo rasuwa sai rasu a kan fan dutse dutse fa amma sai aka zo aka tarar da kabari da uwar da yar da irin tubalan da za a rufe da niƙaƙƙen garin dutse duk an yi an aji sannan da kuma da kuma kwatanniya ta fal da kuma likafani a yanke a auna daidai da shi haka aka zo aka ɗauki ruwan ya isa wankan cib da cib sannan likafanin ya daidai suka ɗauke suka saka shi wanda yin kabari a gurin ba zai yiwuwa eh. amma malamai suka ce mala'ika jibrila aka umarta ya tsaga kabarin kuma ya kawo ruwan da likafanin da komai to shi sake kiransa asafil khafiyu tsatsar yayi shine kusan khairu tabi'i na gaba daya khairu tabi'i na asafil khafiyu tatacce oyayi to abinda yake cikin umarnin da annabi alaihissalam ya yi wa sahabatu ruwanullahi alaihim duk da tsananin darajarsu sai sun haɗu da shi su sa shi musu addu'a saboda abu biyu daya annabi alaihi yana san alheri ga al'ummarsa ya tabbatar duk abin da Allah iya wannan sahabbai nasar wanda ne alheri in koye su yi musu adda sai alherin ya karu annaba sai na san alherin su ya karu na biyu annaba alaihi yana nusar da mu daga ranar ila mulki babu wata ganima da ta wuce ka haɗu da wanda Allah yake karɓa addu'arsa duk alheri bayan wannan yake in kuka haɗu karka kuskura ka yadda ku rabu sai ka ci ribar wannan ya maka addu'a saboda in ya roƙi Allah zai amsa ko ya roƙa maka duniya ko lahira musamman lahira babu alherin da ya wuce na kamar yadda babu bala'in da ya wuce Allah ba zai karɓa addu'ar mutum ba babu abin da ya fi wannan shari'a. to wannan shine abu guda biyu da yake cikin wannan magana da annabi alaihissalam ya yi na na su din nan radiyallahu anhu eh, amma matashi ne irinsu ba shi da shekaru sosai eh.